kusakuranmu Allah ya yafe mana kuma Allah ba mu ikon gyarawa Allah ka nuna mana gaskiya kuma ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya kuma ka ba mu ikon guje mata yan wa gurguje kamar yadda masu bibiyanmu a wannan shafuka namu masu tarin albarka suka sani mun ɗauko wani topic ne dangane da abubuwan da muke tuhuma cikin salatul fatih mai yanda na yi shimfiɗa tun a farko na ce idan mutum ya ce yana ƙalubalantar abu to shi za a bari a ji me yake ƙalubalanta ba wanda ake ƙalubalanta ya zaɓi abin da yake so cikin wannan abin da ake ƙalubalantarsa a kai ya ce a shi za a tsaya ba mu ne muka tabbatar da ƙalubale da haka mu ne za mu kawo me muke ƙalubalanta saboda ƙa'idan malima na usulul fiqhi suka ce almusbitu yalzamu dalil duk wanda ya tabbatar da wani abu dalili ya lazumce shi dole shi zai kawo in nace ina tuhumar salatul fatih to dole ne in kawo abin da nake tuhuma cikin salatul fatih da kuma dalilai na na wannan tuhumar saboda albayyinatu alal mudda'i hujja yana kan wanda ya yi da'awa ne shi yasa da yawa saboda 'yan ɗarika suna gudun wannan tuhumar ta fi ƙarfinsu ba za su iya amsa ta ba shi yasa kana bujiro da ita sai su fake sai su ce ma to ai salatul fati ka fassara mana meye a cikinsa ai ba a tafiya zuwa ga kula da abin da abin da ake tuhuma ya kunsa sai an tabbatar da shi a shara'ance shin ya tabbata ko bai tabbata ba na ka misali na ce kamar hadisi idan ana maganar hadisi maudu ne hadisi ne maudu na ƙarya na kirkira wanda aka jingina wa annabi sallama ba a magana cewa me hadisin yake ɗauke da shi saboda tun a gaba ta farko wannan hadisin ya ma faɗi shi yasa na ce duk wanda zai yi istidlali da wani hadisi abubuwa guda biyu yake bukata abu na farko subutin dalili abu na biyu dalalatuhu alal hukum abu na farko tabbatuwar wannan dalilin ya inganta ko bai inganta ba shin na ƙarya ne ko ba na ƙarya ba ne in na ƙarya ne babu wani batun abin da ya yi makon sama ba a zuwa zuwa ga cikinsa in dai na ƙarya ne to shi yasa gaba ta farko abin da muke zargi shine na farko an ce wannan salati zancen Allah ne to mu masu kishin Allah ba yanda za a yi kaiwa Allah ƙarya ka jingina masa wani abu ba zancensa ba ka ce wai zancensa ne sa'annan kuma wai mu tsaya ma kallon abin da kace zancen Allah ne meye lafazin ya yi kyau ko bai yi kyau ba ba ma wannan batun ma ba wannan ma batun kawai tun da kace zancen Allah ne tun anan tabbatar mana da zancen Allah ne in baka tabbatar ba ba za mu matsa ga zuwa ga wani abu daban ba to daga cikin abubuwan da muka karanta a halka ta farko da ta biyu shine mun karanta sharuɗa na wannan salati sharuɗa ne guda biyu na farko sai ka yadda zancen Allah ne sharaɗi na farko kenan sai ka yadda zancen Allah ne sa'annan sharaɗi na biyu sai an ma izini gurin karanta shi duk wanda yake karanta salatul fatih babu izini daga gurin manzan Allah astaghfirullah kai daga gurin shehu tijani saboda ba na so in muku ƙarya abin da kuka faɗi shi zan faɗi kuma shi zan kama shi zan zarga an gane suka ce sai an ma izini daga gurin shehu tijani ko kuma daga gurin muƙaddami na shehu tijjani don haka na karanto cikin addurratul kharida ولا يحصل هذا الفضل المذكور إلا بإذن مني مشافعة أو بواسطة سأناك مع شرط الاعتقاد أي اعتقاد المصلي بها على النبي صلى الله عليه وسلم أنها أي الفريدة وهي صلاة الفاتح لما أقولك في صحيفة من النور الأزلي أنزلت مكتوبة بأقلام قدرة الإلهية وليست من تأليف زيد ولا أمر بل هي من كلامه سبحانه وتعالى ومن لم يعتقد أن من كلام الله لا يشهد له الثواب المذكور فيها haka kuka faɗi sannan jiya muka ɗau wani abu shi ma muka tuhumce ku wanda har muka tashi dai ba wanda ya ba mu amsa bayan sharaɗi na farko sai an ma izini za ka samu wannan falalar izinin daga shehu tijjani ko kuma daga muƙaddamin shehu tijjani sannan sai ka udurce ka yadda zancen Allah ne in baka yadda zancen Allah ba duk falalan nan na salatul fati baka da shi sannan sai gaba ta biyu na jiya karatun jiya kenan shine shehu tijjani ya ce ai manzon Allah ya bashi labari a karin farko salatul fati tana daidai da sauka alqur'ani su shida ta'adilu min al min alqur'ani sitta marratin sannan ya ce sun ma akhbara nisaniyan annal marratar wahidata ta adilu min tasbihin wa ƙafil kauni wa min kulli zikirin wa min kulli du'a'in kabirin aw saghirin wa min alqur'ani sittata alafi marra muka ce wannan ma alamar tambaya ne wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai ya gaya wa shehu tijjani in ka karanta salatul fati ɗaya? daidai take da ka sauke alkur'ani so dubu shida wannan ma jiya muka ce ba mu yadda ba wannan ma tuhuma ce da yawa kakan ji 'yan ɗariƙa sun ce ai ba cewa aka yi tafdilu ba ai ba a ce tafi alkur'ani ba ta'adilu ake to a ta'adilin ma waye ce a faɗi shin shau tijjani yana da hurumi a shara'ance a addinance ya kalli wani abu wanda aka ce shi addini ne wai sannan ya kalli littafin Allah wanda Allah ya saukar wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan abin wanda wai ana rayawa shari'a ne cewa in ka karanta guda ɗaya to daidai yake da wancan abin wanda aka saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda shine Alqur'ani, su dubu shida shin shi tijjani yana da wannan haƙi a shar'ance da jiya mun yi karatu ba a tabbatar mana ba to sai yau halka ta uku halka ta uku gashi tsaya ka ji wata falala ta salatul fatih da ba za mu ringa baku da yawa ba kaɗan za mu ku ku kare kuma wallahi kuna kallo wallahi na san kuna bibiya kuna kallo na wallahi summa tallahi kuna kallo na ku karan kanku kun tabbatar akan bata kuke ba za ku iya kare wannan batan a gaban alkalami ba to yanzu dan Allah in kuna da hankali da tunani da basira abin da ba za ka iya zuwa gaban alkanawi ka kare shi ba shi kake so ka je gaban Allah da shi dan Allah a gaban bawan Allah ma ka kasa kare shi ballantana a gaban wanda ya bayi gaba ɗaya in kana da tunani da hankali tun anan za ka bin musu kayansu in kuma ka ci gaba da yi kayi wa Allah bayani to yau ma gashi na uku za mu karanto cikin jawahirul ma'ani nan ma wanda yake da kitabun rima a can a ƙarshe juzi'i na ɗaya shafi na hamsin da takwas tsaya ka ji abin da shehu tijjani ke faɗi ya ce alfati'u lima ugulika amrun ilahi la madkhala fihi lil uquli yace al-fatihu lima ughliqa shi salatul fati amurun wani al'amari ne ilahi na Allah salatul fati wani al'amari ne na Allah la madkhala fihi lil babu mashiga ga hankula cikinsa ta nan ne za ka fahimci lallai malima ko masu fitowa a sunan malinta ɓangaren ɗariƙa jahilai ne wallahi yaran furof jahilai ne wani yana nuna wannan falalar salatul fati sai ce wai ai saboda an ce wa ala alihi haƙa ƙadarihi hidin nan wai saboda haƙƙa ƙadarihi shi yasa salatin fati ya fi kowane salati ka kasa hankali kenan kuma wannan magana duk duniyar littafin ɗariƙa ba inda aka ce salatin fati ya fi kowane salati saboda a cikinsa akwai haƙƙa ƙadarihi babu a rubuce molan kane hankali ne aka sa shi kuma lamarin salatul fati wa shehu tijjani amurin ne ilahi la madakhala fihi lil uquli haka yace babu mashiga ga hankula cikinsa ba ka cewa tunda an ce haƙƙa ƙadarihi don haka to wannan kalma sai ta sa salatul fati ya fi dukkanin wani salati ƙarya kake shi tijjani bai faɗi ba ɗalibansa ba su faɗi ba kai asali ma wannan ƙa'idar taka shehu tijjani ya saba mata dan a cikin jawahirul ma'ani lokacin da shehu tijjani ya yi tafakkuri dangane da ranar litinin da ranar juma'a wanne ne ya fi falala ya ambaci khasa'is na ranar juma'a ya ce a shi ne aka halicci annabi adam a shi ne aka shigar da shi aljanna a shi ne aka fito da shi daga aljanna a shi ne aka karɓi tubansa sannan ya ambaci khasa'is na ranar litinin in ji shehu tijjani ya ce a shi ne aka haifi manzan Allah yace a shine aka aiko manzon Allah yace a shine manzon Allah ya hijira yace a shine manzon Allah ya shiga Madina duk inda Shehu Tijjani bayan ya gama wannan tafakkurin sai wani ɗalibinsa ya masa tambaya sai ya ce to akan wannan kiyasin ya shehu kenan ranar juma'a ko kuma ranar litinin kenan zai fi ranar juma'a kenan akan wannan kiyasin sai shehu tijjani ya ba da amsa ya ce at-tafdilu amrun ilahi la illata lahu wa la yuqasu wa yufaddilu Allah subhanahu wa ta'ala ma sha'a bima sha'a ala ma sha'a yace fa ma sumi'a من التفضيل لمخلوق من خبر الله وخبر رسوله وهو فهو المفضل وما لا فلا haka wallahi shehu tijjani yace yace ba za a fifita ranar litinin kan ranar juma'a ba saboda ai ta keɓanci manzan Allah saboda abin da yake cikinta wanda manzon Allah ya keɓanta wancan kuma ranar juma'a annabi adam ya keɓanta yace ba za a fifita ta ba yace fifitawa al'amari ne na Allah ba shi da illa karkace saboda ai an yi kaza a ciki ko an ce haƙƙa yi a ciki ko ai an faɗi waɗansu abubuwa da babu a wancan ya ce ba a yi la illata lahu sannan ya ce wa la ƙasu ya ce ba za a yi ƙiyasi ba al'amari ne na Allah ya ce Allah yana fifita abin da ya so da abin da ya so akan abin da ya so ya ce duk abin da aka ji na daga wani fifiko ko fifitawa ga wani abu a halitta ya ce na daga zancen Allah ko zancen manzan Allah ya ce fahuwal mufaddalu to shi ne za a fifita shi ne aka fifita ya ce wa mala abinda ba a ji Allah ya faɗi ba manzan Allah ya faɗi shehu tijjani ya ce fala ba za a ce ya fi ba da aka duk cewa ai salatul fati ya fi kowane salati ne saboda kalmar haƙƙa ƙadari ka ce ni alkanawi na ce a ɗarikanta jahili ne shi shehu tijjani bai faɗi ba ya ma hana wannan abu shi yasa a nan ma shehu tijjani sai ya ce AlFati Ulima ugulika amrun ilahi la madkhala fihi lil uquli yace shi lamarin salatul fati lamari ne na Allah ya ce babu mashiga ga hankula ciki ka ce da an yi kaza to dole ya fi Tun da a'a al'amari ne na Allah sai ya koro sai ya ce falau kaddarta mi'ata alfi ummatin sai shau tijani ya ce da za ka kaddara ka ce a misali a sami al'umma guda dubu ɗari al'umma al'umma guda dubu ɗari al'ummar annabi muhammad ɗaya kenan daga cikin dubu ɗarin haka al'umar annabi adam ɗaya ne daga cikin dubu ɗari nan sai an samu al'umma al'umma har guda dubu ɗari bayan an samu al'umma guda dubu ɗari shehu tijjani mai za a yi sai ce kullu ummatin mi'atu alfi ƙabilatin ya ce dukkanin al'umma ɗaya daga cikin al'ummatai dubu ɗari ɗin nan to dukkanin al'umma ɗaya akwai ƙabila dubu ɗari a cikinta Ya ce, fi kulle ƙabilatin mi'atu alfi rajulin ce, sannan cikin kowace kabila daga cikin kabila dubu ɗari ɗin nan cikin al'umma ɗaya daga cikin dubu ɗari ɗin nan a samu mutum mutum mutum mutum guda dubu ɗari cikin kowace kabila ce, wa kulluwa irin wa'idin Ya ce, kowane ɗaya daga cikin mutane dubu ɗarin nan ya rayu mi'ata alfi amin tsawon shekara dubu ɗari rayuwarsa ya zukuru kullum minhu, fi kulli yaumin mi'ata alfi salatin ala nabi sallallahu sallama ya ce kowanne daga cikin mutanen nan dubu ɗari kowace rana yana ambatan salati guda ɗaya ɗaya ɗaya har guda dubu ɗari wa manzan Allah amma min ghairi salatil fatihi lima ughliqa amma ba salatil fatihi yake ba ya rayu tsawon shekara dubu ɗari kullum sai ya yi wani salati ba salatil fatihi ba guda dubu ɗari kullum sa'an nan fa ba shi shi kaɗai ba fa su su dubu ɗari cikin ƙabila ɗaya sa'an nan ƙabila ɗayan nan tana daga cikin al'umma guda ɗaya ne fa al'umman nan kuma guda dubu ɗari ce ita ma to wannan mutum ya rayu tsawon shekara dubu ɗari ko duk waɗannan mutanen su rayu da suke cikin wannan ƙabilan tsawon shekara dubu ɗari suna wani salati guda dubu ɗari ba salatul fati ba sai ya ce wa jumi'a sawabu hadhihi umami kulluha yace a kuma tattara ladaddakin wannan al'umma duka duk ladan a tattara fi muddati hadhihi sinina kulliha cikin wannan tsawon shekarun duka a tattara fi hadhihi al-azkari kulliha cikin waɗannan zikiran duk gaba ɗaya dubu ɗari dubu ɗari dubu ɗari ɗin nan da kowane ɗaya yake yi a tattara su duka ya ce ma la'iƙo kulluhum sawaba marratin wahidatin min salatil fatihi lima ugulika ya ce a tattara ku za su riske lada guda ɗaya na salatil fati ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutum ya yi salati guda dubu ɗari kullum yana salati dubu ɗari fa ba shi kaɗai ba fa su su dubu ɗari ne cikin ƙabila ɗaya daga cikin al'umma ɗaya daga cikin al'ummatai dubu ɗari kullum yana wani salati salatin ibrahimiyya da kuma sauran salatai kullum yana yi tsawon shekara dubu ɗari kuma amma duk a tattara ladaddakinsu ba zai kai ladan salatul fati guda ɗaya ba inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yace mala'iku kulluhum sawaba marratin wahidatin min salatil fati lima ugulika yace bu zai kai lada ɗaya na salatul fati ba duk a tattara ladaddakin nan nasu duka na duk wani salati dubu ɗari salatin ibrahimiyya dubu ɗari kullum kuma ba kai kaɗai kake ba ku ku dubu ɗari ne kuma ba shekara ɗaya kuka yi ba kun yi shekara dubu ɗari sannan kuma ku ɗin fa ƙabila ɗaya ce daga cikin ƙabilu dubu ɗari sannan cikin ƙabilu dubu ɗarin fa kuna ƙarƙashin al'umma ɗaya ne daga cikin al'ummatai dubu ɗari don girman Allah ba dole jahili ya zo ya ce salatul fati fiwu ya fi salatul ibrahimiya ba saboda wannan tatsuniyar don Allah ba dole ya faɗi ba ya ce fiwu dole ya ce fiwu ai gashi ma nan sun mana fiwu ɗin ma Shehu Tijjani anan ya yi fiwu anan ma gashi na karanto fiwu din nan ya faru dole jahili ya zo ya ce fiwu tunda irin wannan garaɓasa irin wannan tatsuniya bayan ya gama sai ya ce wai falatal tafit kakka waiwaya litakzibi mukazzibin ga karyatawa mai ƙaryatawa wato in wani ya zo ya ce ƙarya ne kaka waiwaya ai shehu sai ce waiwaya ka bashi wujja waiwaya ka bashi dalili bayan kun ce ya ce idza sami'tum anni shay'an fazinuhu bi mizani shar'i sai ayi ai muwazana da mizanu shar'i din ai sai ayi muwazana da mizanu shar'i din amma sai ya ce kakka waiwaya fala taltafit kakka sake ka waiwaya litakdhibi mukaththibin ga ƙaryatawan mai ƙaryatawa wala liqadahi qadihin fiha wai koga sukan mai suka kakka waiwaya fa innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha kaga wannan shine kalimatu haqqin urida biha al-batil kalimatu haqqin urida biha al-batil fa innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha haka yake aya ce falala a hannun Allah take yakan bada ita ga wanda yaso wannan haka yake amma ina Allah ya bada wannan wannan falalar ina Allah ya ba da ita sai a zo a nuna mana ina ganin babu wani wahala ina ganin anan zan tsaya wannan da ya falalar mun yadda fa innal fadla bi yadillahi yu'tihi man yasha to amma wannan falalar ina Allah ya ba da ita ku zo ku nuna mana kuma wallahi suna bibiya Na ga wani jahili ya ɗauko karatun malam Anwar a peji na ashe kuna zuwa peji na wani jahili a tiktok tsayin dan sa muku shi wallahi sai na ce a ah, ga alkanawi kullun yana karatu a pejinsa kai baka gani ba sai na malam anwar da ya fara kwana biyu da farawa sannan aka hango shi aka dai kake masa raddi amma mai pejin kullun sai ya zo ya sa namba shi yasa na ce wayannan jahilan kuna kallo na kuna kallo na kuna bibiya ta shewunan kuma suna kallo nan ne dai ba za ku iya zuwa ba wala ɗan samu Allah ku gan shi wani jahili ne wai ashe yana zuwa ni ai ban san yana bibiya ba wallahi ban san yana bibiya ba. sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zan mai da dan gajeren martani ne akan wani jahili da ban san kowaye ba ma sunansa na gan shi ɗazu a kafar facebook pejin sani alkanawi yana magana akan cewa akan ɗariƙa ga baki ɗaya to amma sai shigo da maganan cewa wai karuwa ma za ta zo ta ce ita ma tana son annabi ma'ana za ta zo wajen maulidi dan shaye-shaye zai zo dan haka kamar yana hana su ne saboda baya son maulidi din to in dai har shaye-shaye zai hana dan shaye-shaye zuwa wajen maulidi ya kamata ka fara hana shi zuwa masallaci da karanta alkur'ani mu mun san Allah bai harauta shi yin wata harka ta addini ba dan kasance yana shaye-shaye kaji jahili kaji jahili ashe suna bibiya mala anwar ne fa kwanan nan ya fara karatu a Pejin. har ka gani amma baka taba ganin na alkanawi ba ko baka taba ganin na alkanawi ba amma kaga wannan kuma ma banda jahilci ka ce wai a hana shi sallah a hana shi karatun alkur'ani saboda yana shaye-shaye wato maulidi kake haɗawa da sallah ko maulidi kake haɗawa da karatun alkur'ani saboda kai tantirin jahili ne to ai karatun alkur'ani allah ne ya ce a yi Faƙar ma ta yassara min alkur'an sallah allah ne ya ce a yi aqimus salata allah ne ya ce a yi inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta Allah ne yace ayi amma da yake kaji jahili ne maulidi yake hadawa da sallah maulidi yake hadawa da karatun alqur'ani kenan wannan ma Allah ne yace ku yi ko hamma yin ya kai matsayin karatun alkur'ani hamma yin maulidin ya kai matsayin sallah Allah na wuce nan naga wannan jahilin ashe ka san fejin alkanawi to zo kai kira yanzu zo kai kira yanzu ka kare shehu tijjani gashi zama na uku zo kai kira da Allah ku sa masa number waya da Allah ku sa number waya da Allah zo kai kira ka kwaci shehu tijjani ya ce da za ka kaddara a samu al'umma dubu ɗari kowace al'umma ɗaya akwai ƙabila dubu ɗari kowace ƙabila ɗaya akwai mutum dubu ɗari ya rayu tsawon shekara dubu ɗari kowace rana kowa daga cikinsu yana wani salati ga annabi guda dubu ɗari ba salatin fati'i ba a tattaro ladaddakin wa'annan al'ummatan duka cikin wa'annan kwanakin wa'annan shekarun duka cikin wa'annan azikaran duka ya ce ba za su riski lada ɗaya na salatin fati ba da Allah zo ka kara nan tun da ka san fejin alkanawi da Allah zo ga ba ku sa masa ba da Allah ku sa masa ni wallahi ban zata kuna bi ba da Allah ku sa mana ba wala ban zata kuna bi ba ashe kuna bi wallahi ban zata kuna bi ba to tun da har kana bi da Allah ku sa masa ba zo ka kara wannan ba wahala guda ɗaya ne ba bi ba ba uku ba assalamu alaikum assalamu rahmatullahi wa barakatuhu likitan mawakata kana ba su magani suna zangin ka malam rabiu ya gida ya ibada alhamdulillah Allah mara ya kokari ya ragargaza wayan na marasa marasa gaskiya to Allah gashi ana taba Allah ya shirye su Allah ya sa su gane ina wato malam a in ka san duk ranar da kake karatu kan jero wa'annan falala ta nasara tilfati fati mutum dubu ɗari jama'a dubu ɗari waye waye waye sai sai ya daure sai ka sama ya za a yi ma mutum ya yi tunanin wannan ladan akan wannan ɗan abu kalmomi guda nawa shi ne nake su mara tafiya da nake so yi wai a cikin annabawa da Allah ya turo gaba daya wanda dai suke cikin alkur'ani wanda Allah ya bada labarin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani annabi guda ɗaya ko manzo guda ɗaya wanda ya taɓa zuwa da wata ibada wacce take da kwatankwacin kwatankwacin kwatankwacin wannan salatul fatin take da falalta wala ban sani ba gaskiya ban sani ba shine magana ɗaya yanzu da a yanzu dai kamar tun da kai baka sani ba mutane zai yi ba ma a ko kuma zaka ka san akwai wanda zai ya sani to sai ya kira sai ya faɗa mana dai amma ne mu a yanzu haka ne ba mu sani ba kira. a gaskiya san ba mu sani ba in kuma su sun sani to su hawo to yanzu tun da ba an sani din nan ba yanzu tana iya wanke nan a ce su waɗannan wanda aka ba ita wannan salatin fati hmm. mai wannan kwababban la'ada da da mahimmanci haka kenan sun fi annabawan Allah gaba ɗaya kenan tunda su ai ba a ba su ba sai aka zo aka ba su wanda tafi na annabawa kenan su da aka ba su sun fi annabawan Allah kenan ko kuma me me suke so su nuna mana tunda sakon su ya fi na annabawa kenan ko gaskiya zai kai zuwa ga haka saboda ka san dalili an yi wa shehu tijjani tambaya dangane da ita wannan salatul fati aka ce masa wannan falalar hal kana sayyidul wujudi aliman bi hazal fadli shin manzan Allah ya san wannan falala aka tambaye shehu tijjani sai ya ce kana aliman bi hazal fadli ya ce eh manzon Allah ya san wannan falalar sai aka ƙare masa tambaya aka ce wali miyar yadhkuru li ashabihi to me yasa bai gaya wa sahabbansa ba tunda ya san wannan falgar sai ya ce wai mana'ahu amrani wai al'amari biyu ne wai ya hana manzan Allah wa. na farko manzan Allah wai alima bi ta'akhiri waqtihi wai manzo Allah ya san sai nan gaba salatul fati zai zo sa'an nan kuma kana ji wai kuma babu wanda Allah zai bayyana salatul fatin a hannunsa a wancan lokaci shehu tijjani kenan babu wanda isa ya zo da ita kenan tafi karfin kowa to dai gaskiya kana ji duk wayannan bayanan idan suka zo su za su iya yi Shi ne kawai eh, eh gaskiya ya eh, wallahi malam ya kamata mutanen nan su su mana wannan bayani saboda abin yana wa mutane to ai kana ji bayan da za a yi kace eh illar su guduwa suke baka ga na sa wani ba ashe wai ya san fejin alkanawi ji ina jin shi ne daga nesa amma ban ji kowa ne ne ba ayyu ba na haɗa amma da ka kara saka shi a kan shi da kyau saboda shi kan shi wannan fitowa da ya yi ma malam anwar wannan raddi to nan asiri ne gare shi saboda kowa ya san haifecin ka ne kuma ai kwanan nan a malam anwar ya fara wannan karatu eh. bai taba ganin ka bani a fecin. a kila to bai taba ba eh to mala a dai kara sa da shi saboda mutane su gan shi kyau su ga kowa da Allah to amma da Allah ka sa mana number kira eh ka sa number kira da Allah to to shi kira insha Allah eh tsaya ma in sa ta gashi nan. eh ga number kira nan ta WhatsApp kawai ga lamba nan ta WhatsApp kawai ake kira. Eh ga ba nan ta WhatsApp kawai ake kira. Ta WhatsApp kawai ake kira ga lamba nan yau to Allah ya saka da alkhairi mun gode. Eh mun gode malam Rabi. Wa alaikum salam. Wallahi ni na ga wancan yana bayani ni wallahi ashe sun san fejin alkanawi ani ba san kun san fejin alkanawi ba la kawai sai na jiyo shi yana bayani wai mala anwar yake waranti ya <laughs> zuba ta tallahi yan ɗariƙa wallahi ba ku da wannan Allah yan ɗariƙa ba ku da kirki wallahi yan ɗariƙa ba ku da kirki yan ɗariƙa ba ku da kirki akwai renan hankali cikin lamarin ku inda. kun ba za ku yi kira ba zan tashi amma da Allah wanda ka ɗau karatun Malam Anwar ya kamata ka ɗau wannan wajen tsaya na baka shafin da Allah na maimaita ma shafin da na karanto wannan tatsuniya cikin jawahirul ma'ani in ka duba wanda yake da kitabun rima a ƙarshe wanda yake da kitabun rima a ƙarshe cikin jawahirul ma'ani mai kitabun rima a ƙarshe juzu'i na ɗaya shafi na hamsin da takwas idan eh, Allah ka buɗe sai kai mana raddi sai kai mana bayani inda aka samu wannan tatsuniyar assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum to dan uwa yi kira amma bana jin ka gaskiya yi kira bana jin ka matsa in kira ka ko ka ƙara kira ka yi kira ba a jin ka gaskiya da Allah ku zo ku yi mana bayani assalamu alaikum assalamu alaikum na barka da zuwa barka ka ne yawa ya gida ya ibada wala alhamdulillah kana magana da almajirin ka yusuf ishaq daga ghana na malam yusuf ishaq daga ghana muna jin ka malam yusuf wallahi shek alkalari muna gode maka da bayanin da kake muna to wallahi ka yana yi Allah ya sa Allah ya sa su amfani da shi duk lokacin da muka ka zo live ka fara ba da karatu wallahi shi mu almajirai shi kwakwalwarmu na budewa ne Allah Allah su ma Allah ya sa su ma ta su ta karantarwa ka kan da yake biyan usulubi da yake yi muna so mu ga wannan usulubi ka bi ka bi sa a hankali kowane lokaci gaskiya ne insha Allah amma ga wani dan dalika yana kira za mu sauke ka ah. Assalamu alaikum. Alaikassalam. Barka dai. Yawwa barka mu da yini ya himma ya gajiya. Wallahi alhamdulillah. Yawwa muna so mu ji tabbi abubuwan da ake tuhuma a cikin salatul fati shi ne ke so in ji wani menene ake tuhuma a kai kai tsaye kawai a takaice saboda mun zo a to ina ganin tsaya in ɗan karanto wajen kawai in na karanto ma ya fi sauƙi cikin amma da Allah kai ɗan ɗariƙa ne don abin da ya sa na ce ga ɗan ɗariƙa nan na ga hoton prop Ibrahim Makari a jikin wannan ɗinka. Ok, to shi ya sa na ce ɗan ɗariƙa saboda na ga hoton prop. Abin da muka karanto shi ne wata magana cikin jawahirul ma'ani wanda yake da kitabun rima a can a ƙarshe juz'i na ɗaya shafi na hamsin da takwas inda shehu yake cewa alfatihu lima ogulika amrun ilahi ce salatul fati al'amari ne na Allah yace la lamada fihi lil babu mashiga ga hankula ciki to nan sai na ce wa'insu suna cewa salatul fati ya fi kowane salati tunda an ce haƙa ƙadari na ce wannan babu shi cikin ta littattafan ɗariƙa to idan kana da wajen ka ganin za ka mana sai kuma a gaba ya ce falau ƙaddarta mi'ata alfi ummatin ya ce da za ka ƙaddara cewa a samu al'umma guda dubu ɗari kullu ummatin mi'atu alfi ƙabilatin kowace al'umma ma daga cikin dubu ɗarin nan a samu ƙabila dubu ɗari a cikinta fi kulli ƙabilatin mi'atu alfi rajulin cikin kowace ƙabila a samu mutum guda dubu ɗari wa ashe kullu wa'idin minhum mi'atu alfi amin kowanne daga cikinsu ya rayu tsawon shekara dubu ɗari yazkuru kullum minhum fi kulli yawmin mi'ata alfi salatin ala nabi sallallahu alaihi kowanne daga cikin su ya ringa karanta wani salati da yake wa manzon Allah sallallahu alaihi guda dubu ɗari min gairi salatil fatihi lima ugulika amma ba salatil fatihi ba har salatil ibrahimiya duk ya shiga ciki sai ya ce wa jumi'a sawabu hadhihi al-umami kulluha a tattara ladaddakin wannan al'ummatan duka fi muddati hadhihi sinina kulliha cikin tsawon wa'annan shekarun duka to ina jin network ɗinka ya ɗan samu matsala network ɗinsa ya samu matsala don baya ji kenan in ƙara kiransa network ɗinsa ya samu matsala za mu ƙara kiransa ai su muke so su zo Allah ya sa dai ba ba fana'i kai ba Allah ya sa ba fana'i kai ba ɗan uwa Allah ya sa ba fecewa kai ba saba guduwa kai ba dan uwa Allah ya saba guduwa kai ba Allah ya saba guduwa kai a to kenan za in kira wanda shi ya kira ɗazu shi wancan na gaya wannan ci gaba da magana wancan ɗan ɗariƙar mun fara karatu kuma to ban san yadda aka yi ba akwai ɗan uwa da ya kira daga ghana da shi fa muke magana amma da na ga hoton prof ibrahim makar kawai sai na katsa ɗan uwa saboda shi wannan ya zo gida ai shi ɗan gida ne yanzu wancan wanda ke kan ɓata muke so mu shigo da shi gida shi kuma dai kaga an fara karantowa to ga abin da ya faru to kai ma malam yusuf baka kusa kenan Malam Yusuf Isaac daga Ghana da kai kira. To ga wani nan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Alhamdulillah ya ibada ya wajen. Lafiya kalau alhamdulillah. Kai ɗan ɗariƙa ne? Hello? na ce kai ɗan ɗariƙa ne a ni ma ɗan ɗariƙa ba ne <laughs> to Allah ya taimake ka na ka sha tsiye Amin, amin, amin. Kana ji? Na'am, ina jin ka. Kana ji na? Ina jin ka. ni ba tunani na ta yaya za a ce wannan ma magana ba hankali ma ba zai dauka ba damun ai sun ce kada a sa hankali ai ai damun sun ce kada a sa hankali suka ce alfatihu lima ugulika amrun ilahi damun sun ce lama da khalafihi lil uquli kada a sa hankulan ai eh, eh, ai gaskiya sun ce haka ne sun ce amma ni abin da nake tunani ai ni hankali na ma ba zai ma dauki wannan ba ba sai ya zai a ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi magana har yayi wa faci bai canza wannan magana ba kuma wani ya zo ya ce wai ba haka ba wannan magana wai wanda wanda yayi tafi wadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wannan hankali ma ba zai ma dauka wannan to a gashi nan ya dawo to gashi nan ya dawo <coughs> Assalamu alaikum. Wa alaikum salam ɗan ɗarika mun ga muna cikin waya kuma sai ta katse na yi kiran ka kuma baka kan layi kaji abin da nake karanto ma ku? Ok to. A yanzu kaji na farko ko na ƙarin maimaita daga farko? Naji naji naji. To sai aka ce menene? Aka ce da a ce a ƙaddara za a samu al'umma dubu ɗari kowace al'umma ɗaya daga cikin dubu ɗarin tana da ƙabila dubu ɗari sannan cikin kowace ƙabila ɗaya daga cikin dubu ɗarin nan akwai mutum dubu ɗari sa'an nan kowanne daga cikinsu ya rayu tsawon shekara dubu ɗari kowace rana yana karanta wani salati ko salatin ibrahimiya ko dai wani salati yana karantawa har guda dubu ɗari aka ce a tattara wannan ladadakin wannan al'umma duka a wannan shekarun duka cikin waɗannan azkarin duka ya ce ma lahiqo kulluhum sawaba marratin wa'idatin min salatin fati in ma ugulika duk in aka tattara ladan su ba zai kai na salatin fati ɗaya ba shine abin da muke tuhuma na'am shi ne. karshen bayanin kenan a kawai da karshen bayanin sai aka ce falatal tafit litakdhibi hmm. mukadhibin wala liqadhi qadihin fiha fa innal fadla bi yadillahi yu'tihi man yasha shikenan ne bayanin to alhamdulillah ah, Alamun Sallwa ya dace na Muhammadu Waɗi Fahimad ta saka Ibrahim Al-Qasi na Al-Fatihah ma'aikodin Fati wa asibiti na asirin haƙƙi ɗin Al-Hadi da ta saka rikar lahiru Mista King wa al'adu hari haka ta kalli hira na gidajen Bayani ya gabata, ma mun ji bayani akar ma kallon kuma wannan bayani na maulen mu ta maƙicciyani na jin lalur jihar da an bu amin haka take babu makawa. kuma mun imani da haka kuma mun yarda da haka dalili na san za a nemi bayani dalili dai da mu almajiran almajiran ilimi ne mu ba mu kai ba ba mu kai ma almajiran ilimi ba mu almajiran almajiran ilimi ne amma muna da ja a kan wannan bayanin akan kalla ba mu san ko kuna jin mu ba ana jin ka sarai na to kuna inkarin salatul fatihi ma ubulika saboda falala da abubuwa da suka taro sa'annan dukkan wannan falala da salatul fatihi ya tattaro ba wai ya tattaro shi ne kawai haka da molanka ba ya tattaro shi ne saboda agwalagwalan kalmomi da aka yi amfani da su a ciki na girmama kadarin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam To zan kawo misali na hadisi guda ɗaya wanda nake son akan kallahu ka bani amsa da kanka zan kawo hadisi na salati guda ɗaya da annai Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sabi wa sallim ya faɗa wa sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu a Assalamu alaikum. A cikin wannan littafi. Assalamu alaikum. Wato kaga ina da wani abu ina so ni ni gaskiya a yanda nake tattaunawa ni ɗalibin ilimi ne ina mahimmanta muhallin niza in dai ba manzo Allah sallama salatul fati ya gaya wa sayyidina abubakar ba da Allah kakka kawo maganar da muke yi muna magana ne kan salatul fati da Allah in kuma salatul fati din ne manzon Allah yayi bayani tsaya mana annabi ne ko salatin wani ne tsaya mana to idan da salat tsaya in shiru da Allah kai illa ka ke illa ku ke duka wannan darajoji na salatul fati a gefe a mu ije a tsaya mu sa a wai ajiye su a gefe tsaya misali mu ije shi ne fa topic dina wato na wai ajiye topic din nawa a gefe kenan wato cewa za ka yi dai kana ji na ajiye topic din nawa a gefe kenan ko shi ne ai topic din nawa wannan darajoji a tsaya da Allah tsaya da Allah kana ji ka ga wato sanda muka faro da kai a hankali shi yasa da ka banni na gama bayani ni ma na bakka ka fara bayani kawai abin da kai ka dan samu matsala shine kana nema ka fita daga topic ni ma tsaya mana da Allah tsaya da Allah tsaya da Allah abin da na karanto cewa da za a kaddar to ai illa ka kenan yaya za a yi a fahimci juna a'a ni kana ji in dai ba salatul fati zaka kawo mun ba in dai ba salatul fati zaka kawo mun cikin hadisai ba kaga ka san wani abu da Allah in dai ba salatul fati bane kana ji kakka kawo da Allah in dai ba salatul fati bane illar ka kenan to kai yin salatul fati din zaka kawo annabi Allah ya samu wani bawan Allah yake wa annabi Muhammad kuma ya ci fara wa sayyidina Abubakar duk duniya babu wani wanda yake yin salatin da wannan salatin da wannan bawan ka san wani abu kaga idan na bi ka nan kana ji kaga idan na bi ka nan ma wahala za ka sha dan dai ba topic dina bane amma wala kana ji baka yi saka tabbatar da ingancin wannan hadisin ba Umma na bi ka can amma ba shine topic dina ba topic dina tsaya ka ji kana ji to ni dai yanzu kana ji ni dai yanzu da Allah kana ji ka kwantar da hankalinka da Allah ka koma kan topic dan Allah dan girman Allah ka koma a na wai ajiye topic din nawa a gefe kenan a'a kana ji kawai ni kana ji wannan falalar da na karanto cewa falau kaddarta mi'ata alfi ummatin kullu ummatin mi'atu alfi qabilatin fi kulli qabilatin har dai zuwa ƙarshe da Allah kana ji ka yi min bayani ka kare yawa kawai shine da Allah to kuma ka kare wannan falalar ina aka samu ta kawai ka yi bayani da za ka yi shekara dubu dari a wani waje kaji kaji a dan mai meta muji dan mai meta muji kace a da ka ji tsaya tsaya da Allah tsaya da Allah tsaya da Allah dan mai meta farko muji dan a dan maimaita farko ai muji farkon hadisi farkon hadisin ba gaji bane eh dan maimaita muji eh? dan maimaita mana dan maimaita muji Allah maimaita ruwaya annan nabi yawa ruwaya ko marrawatu waye a yi rawaito din ruwaya ko an rawaito waye to ya rawaito kuma sannan a ilimin hadisi wannan wace siga ce ruwaya tun da ka dage sai mun ji a'a a ruwiya da Allah kana ji farko wace siga ce wannan a rai ilimin hadisi shi yasa fa kana ji shi yasa fa kana ji shi yasa fa muke samun rashin fahimta da ku saboda ku ba ku karanta ilimin hadisi ina ganin kana ji ina ganin kana ji to ba wai a jin ka da Allah saboda ka ika yi mana bayanin topic din mu kana nema sai ka shiga gefe can ma gefen ma da ka shiga ba ka da ilimi a yanzu ne ba a jin ka da Allah ba a jin ka ba a jin ka yanzu ni ne ai nake yin magana gashi ana ji na ni ina jin ka eh abin da yake faruwa to ai kana ji kai yanzu kana nema sai ka tafi wani waje wanda ba kama da iliminsa kuma ga topic ɗinmu shi yasa dai a yanzu dai ba a jin ka idan za ka tsaya ka ba mu amsa akan wannan tsaya na ƙara ɗan karanto ma tsaya na ƙara ɗan karanto ma da Allah tsaya ka ji tsaya ka ji topic ɗin da Allah ka yi shiru ba a jin ka na rage muryar ka sosai a cikin jawahirul ma'ani zan ƙara maimaita ma topic ɗin a cikin jawahirul ma'ani wanda yake da kitabun rima a can a ƙarshe cikin juzu'i na ɗaya shafi na hamsin da takwas shehu tijjani ya ce alfati Ulima ogulika salatul fati kenan shine Ulima lima ya yace amrun ilahi yace al'amari ne na Allah la madkhala fihi lil uquli babu mashiga ga hankula cikin sa yace falau qaddarta mi'ata alfi ummatin da za ka kaddara a ce a samu al'umma guda dubu ɗari kullu ummatin mi'atu alfi ƙabilatin cikin kowace al'umma ɗaya akwai ƙabila dubu ɗari fi kulli ƙabilatin mi'atu alfi rajulin cikin kowace ƙabila ɗaya daga cikin ƙabilu dubu ɗarin nan akwai mutum guda dubu ɗari wa kullu wa'idin minhum kowanne daga cikinsu ya rayu minhum daga cikinsu mi'ata alfi amin tsawon shekara dubu ɗari ya zukuru kullum minhum kowanne daga cikinsu yana zikiri yana ambata fi kulli yaumin cikin kowace rana mi'ata alfi salatin alal nabi salati yake guda dubu ɗari min ghairi salatin fati ilima a wulga amma ba salatin fati yake ba guda dubu ɗari salatin ibrahimiya ya shiga ciki wancan ma salatin da kake so ka kawo cikin hadisin ƙarya shi ma ya shiga ciki sai yake cewa a sawabu hadhihi umami kulluha a tattara wannan ladaddakin na wannan al'umatan duka fi muddati hadhihi sinina kulliha cikin tsawon wannan lokaci na wannan shekarun dukkaninsu fi hadhihi azkari kulliha cikin waɗannan zikiran dukkaninsu ma lahiqu kulluhum sawaba marratin wa'idatin min salatil fatihi lima duk a tattara bura su kai lada na salatul fati guda ɗaya ba wannan shine topic din da haka kaga ka tafi ka ce ruwiya baka san ma wace irin siga ba ce an ce ma marrawa ka kasa faɗi kuma shi ba shine topic ba wannan ne topic din eh shi yasa da Allah idan zaka ƙara kira ka tsaya kan topic can ma da ka je baka da ilimin abu Allah ya sa mu dace shi yasa kuke wahal da mu kaji ko kunya bai ji ba ya zo gaban alkano yana cewa ruwiya ruwiya wai ka zo za ka bani wujja amma kake ce mun wai ruwiya wujjan ma ba ma ta kan topic din ba wai ruwiya a gaba na kake cewa haka Allah ya shirye ku assalamu alaikum na maimaita ma topic din ai ka ji topic din ko ai na ji san topic wato wannan falalar kana ji wannan eh abin da yasa kana ji ya wajen ka koma kan topic wannan falalar wannan falalar wannan shi ne sauka daga kan topic fa shi na fara fakaranto ma tun farko to yanzu dai gashi na maimaita ma eh i bayani wannan falalar na wannan shekarun da za a yi wani salati ba salatin fati ba dubu ɗari kowace rana a yi shekara dubu ɗari ana yi sannan cikin kabila guda dubu ɗari daga cikin kabila ɗaya daga cikin al'umma dubu ɗari kowane salati ne har salatin ibrahimiya ya shiga ciki ba zai kai ladan salatin fati guda ɗaya ba ina aka samu wannan shine topic ɗin ina jin a'a ni dai kana a'a salatin fati nake magana cewa akai min ghairi salatin fati ilima ubulika akan salatin fati ake da Allah ka kaje ko ina yawa inda kuke samun matsala a ni bau wannan salatin a'a ni a'a ni akan salatul fati kai illa ka kenan illa ku kenan gashi ana magana kan salatul fati ka koma wani salati to ina ganin kana ji gaskiya dai ba za ka iya kariya ba kana ji amma da Allah tsaya na baka ilimi tsaya na baka ilimi da Allah tsaya na baka ilimi kai kai illa ka kenan tsaya an ce an ce ka tsaya na baka ilimi kaki tunda dai ka kasa kara wannan topic din to tsaya na baka ilimi eh kakai girman kai dan gaba ba fa a jin ka fa na rage ka saboda in ba za ka tsaya in baka ilimi ba <laughs> to kuma kaga ba kyau wallahi ba a jin ka eh, wa saboda na fahimci hayaniya ai kake amma tunda dai na ga ba za ka iya kara wannan da na karanto ba so kake ka karkatar Eh, so yanzu kake ka karkatar ka koma wani to tsaya na baka ilimi tunda na gaba za ka iya kara wannan ɗin ba a tunda na gaba za ka iya kara wannan ɗin ba tsaya na baka wani ilimi da Allah eh, ka tsaya da Allah Assalamu alaikum tunda ka yi wannan kana ji da ka tsaya na dan baka wani ilimi saboda kada ka ƙara zuwa can gaban wani ka maimaita tsaya ka ji ainihin gaskiya gaban tofi kuma tsaya ni dai ka ji kana ji dan gaba kana ji duk inda za ka je kana ji duk inda za ka je a yi tattaunawa ta ɗalibin ilimi ba ta jahilai ba kana cewa ruwiya ka kashe kanka don wannan ruwiya ɗin kana ji tana daga cikin siyagut tamrid kai daga ji ka san hadisin wato yana da alamar tambaya ta ce ruwiya daga nan ka kashe kanka kana ji a ƙa'ida na karatu ba ka zuwa da wannan sigar umma da a ce kana da wayo ko da da a ce a misali hadisin ƙarya za ka zo wa alkanawi da shi to ba ka zuwa gaban alkanawi ka ce ruwiya an rawaito sannan kuma wannan ba shine topic din ba topic din mu wannan magana salatul fati shine to wannan dai dan uwa ba zai iya ba kuma ya ya kwantar da kai na bashi ilimi to kaga tunda ya tsaya girman kai to bai kamata ba da haka ku ci gaba da kira kila a samu wani bayansa wanda zai iya dan taimakawa kila a samu wani a bayansa da haka ku ci gaba da kira ku ci gaba da kira dan yi hakuri da Allah kai kana istidlali ne bil quwwa ba bil ilmi ba ci da ƙarfi kake yi ci da ƙarfi kake yi wato abin ne ya shige ka batan eh, ne ya shige ka kuma babu ilimin karewa assalamu alaikum kaga ka dame mu ai da kira wa alaikum salam tunda ka kasa kara wancan na baka ilimi kyauta baka zuwa ka ce ruwiya na tambaye ka nan wace irin siga ce na dame ka da kira kenan in ba ni da abin da zan a baka da shi duk mai hankali ya san baka da shi to sai an jima Allah duk mai hankali ya san baka da shi duk mai hankali kuma ɗalibin ilimi kaga na farko ka fita daga topic ni wannan na karanto ma da za a shekarar dubu ɗari ana wani salati salatin ibrahimiya da kowanne sannan ba mutum ɗaya ba mutum dubu ɗari kaza kaza kaza nan na ce ka yi bayani ma ka tafi wai wani salati wani salatin ma da ka tashi kawo hadisin sai ka ce min wai ruwiya na tambaye ka wace irin siga ce wannan ka kasa faɗi wannan ya nuna kai ba ɗalibin ilimi ba ne ta ƙarfi kuma sai ka sa baki cikin ilimi kai wa kanka adalci su Prof daman ba su koyar da kai ba ne Allah bai kamata ba su Prof Ibrahim Makari da kuke cewa malami ne babban malami kuke cewa duk duniyar ahli sunna babu ikamasa bai karantar da kai ruya cewa sigatar tamrid ba ce sannan ka zo gaban alkanar ka ce mun wai ruya sannan ba shi ne topic ba topic dina wannan falalar da na karanto cikin salatul fati in za ka iya kare ta ka kare ma ka tafi mun wai wani hadisi da ma a ce hadisin yana magana ne kan salatul fati sai in saurare ka to ka gani topic dina salatul fati sannan kana ta kira kuma umma mai dan girman Allah ka je ka kwanta dan Allah Salamu alaikum. Wa alaikum salam dan Allah ka je ka kwanta. Kana wahal da mu kana tozartar da ilimi. Duniya ta ji abin da muke magana da ni da kai me yasa za ka rage murya na kai kai ta magana kai kadai. <laughs> Kai kai. <coughs> To nan ga wani nan kila Allah ya sa mu samu masu ilimi a cikin ku. Assalamu alaikum. kana ta kira to ni me zan ma inda za ka tsaya kan topic ne wallahi zan bakka topic ɗina magana salatul fati tsaya ka kare ina ne shehu tijjani ya samu wannan falalan na salatul fati shine fa kawai assalamu alaikum wa alaikum salam kana wahal da mu kana wahal da al'umma wannan falalar ta salatul fati ina shehu tijjani ya same ta wannan shine topic to na bude i magana inda shehu tijjani ya samu falalar to ai kana ji kai ne ka yi kaɗa kan topic <laughs> yaya ba zan rage murya ka ba tun da ka yi magana kan topic jama'a topic suke so su ji amsa wato kai yanzu adalci ne kai ka kan topic jama'a topic suke so yanzu su ji da Allah je ka ina shehu tijjani dai ya samu wannan falalar ta salatul fati a samu al'umma dubu ɗari kowace al'umma kabila dubu ɗari ina ya samu salatul fati fa ake magana salatul fati eh, salatul fati kai yanzu ka ji illa ku kenan ka kawo yaya za in kora abin da babu ai yanzu babu na kore me na kore me me zan kore ni yanzu me zan kore eh, ina tambayar ka ni me zan kore na'am wai na ji wai kana wai ni na kore in kore me Eh ina so ne ka kore. Me zan kore? Ka kawo min hadisi ko ayan. Yaya za a in kore abin da babu? Ai wannan yanzu babu kai baka tabbatar da komai ba. Da ka gaya mana inda Shehu Tijjani ya samu falalar. A to ai kaji illar. Shi yasa wallahi kuke wahal da mu. Da jahilai muke tattaunawa wai na kore, na kore me? Na kore abin da babu. ai baka tabbatar da shi ba cikin hadisi inda shehu tijjani ya samu wannan falalar ta salatul fati inda a ce ka tabbatar da ita ne sai ni in kore amma yanzu ba ku ka komai ba tunda wannan dai babu hadisi in kuma akwai hadisin ku kawo shine kawai wannan falalar ta salatul fati ba ta tabbata ba wai ni wai na kore in kore me in kore abin babu ai babu komai ai sannan ka ika tsaya ka wannan shi yasa kuke wahal da mu wallahi ku ba ɗaliban ilimi bane wallahi ku ringa kira ma da sunan ma ɗariƙa kuna tozartar da su prof wallahi wa alaikum salam wala kuna tozartar da yan ɗariƙa na korame ai wannan babu kai dai ka san me kake yi kana dai kawai rikitar da hankalin wawayen mabiya wanda suke binka amma menene dalilin da zai sa kake ni <coughs> Na'am. Dan uwan ku ya kira ya yi ta zage-zage yana zagi kana murmushi kana dariya. Za ka bari duniya tana sauraron abin da yake cewa ba aya ba hadisi amma ni na kira ina magana. Kai kana rage murya na ko kuma ka sauke ni. A'a to ai ai ka ji kana ji. Tun farko kai ne ai baka mana adalci ba. Wallahi tun farko kai ne baka mana adalci ba. Adalci a wannan. To ai abin da ya ɗebe ni, tsaya ka ji kana ji, kaga ka ji tsoron Allah da ka hau sai da na maimaita ma topic tsaya mana tsaya mana da Allah dan girman Allah da ka hau ban karanta ma topic ba in zauna a wannan kujeran to ina ganin shikenan ina ganin shikenan zai so yake ya isar da abin da yake damunsa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mala anwar ya shek Na'am barka da ya kokari ya himma. Alhamdulillah ka kira shiri ne. Wata wallahi na kira shiri ne malam. Wato oh. magana biyu ne malam. Na'am. Indai magana magana da ake To ba a jin kamala Anwar fa. Wa alaikum salam eh ana jin ka yanzu. Mana barka da ya himma ya hankuri ya hidima da wayannan bayan Allah. To wallahi ga sunan Malam Anwar abin abin takaici nan kaga mutum ya dage sai ya sa baki cikin addini. Amma fanko ne. Magana guda biyu muke gaya ma yan dariƙar Tijjaniya. Na'am. Salatul Fati in ba su zo sun gwada su ya su zo su muna bayani. Ya hanka ya ka samu Salatul Fati. Sa'an nan na biyu kuma wannan falalan da shehu ahmad tijjani ya karanta ya ce idan baka yarda wannan falalan baka da lada shin shehu ahmad tijjani shine ashara shine wanda ke ta addini ko annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam idan ba su gaya mana wannan hujja ba to lalle sun dube mutane kan bautan wanda ba annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya sharanta ba shehu tijjani sharanta wannan kuma cewa shehu tijjani ya kawo addini ya sharanta wannan kuma su su sa a shari'a musulunci kafirci ne ba mai shar'anta wa sha'an da kusha Allah sa'an ko sha'an da Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan babu Allah zai bata mutane lokaci ne bata mutane data ya bata maka lokaci eh magana ne guda daya zo eh ka kawo zo na shi mutum jari sabo wannan ka san wani abu wannan shi da abin da ya kata ya zai muna na'am ya Ka ga da ya hau sai da na maimaita masa topic din na karanto masa wato ya ji ba zai iya karewa ba ne sai ke so kuma wai ya tafi wani waje kaga ai bai kamata ba sai ka ce ba za ka ya kamata ya kamata ya kare haka ne to yanzu yake ya kamata ya kare so yanzu yake wai ya tafi da mu wani waje kuma inda fa ah. inda ma ya je sai ya ce wai ruwaya wai an rawaito ai na ce masa wannan ruwaya eh an rawaito shine ai na ce masa to waye ai ya rawaito Allah ya samu dace yan dariku sun ji kunya wallahi su daina su kama sunna annabi Muhammad muna muna ga musu su daina bin dariƙa tijaniya ba addini bane su kama addini annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dariƙa tijaniya daban addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daban Allah ya samu dace barakallahu fiku jazakallahu khairan amin amin shukran to ga wannan yana kira kai dan uwa ba za mu fahimci juna ne kai da kai ba saboda kana ji kai kutse ka yi wa abin ni kuma ɗalibi ne kai kutse ka yi Allah da ce kai ɗalibi ne ma mai wayo ba ka zuwa gabana ka ce min wai ruya sannan ba ma topic ba ba ma kan topic ba ne ma amma duk da aka ka ce wai ruya sannan wai ka zo a gabana za ka kara salatul fati da kalmar ruya kuma kana da wayo wallahi da ba za ka kata ba shi yasa da duk wanda ya kira ku bari zuwa mutane uku sai mu tashi kai kai kana yi ne bilkuwa ci da ƙarfi kake yi ci da karfi kake yi shi kuma karatu dalili ne kawai na dalili kake kawowa kana tsugunna wallahi sai kai fata-fata da alkanawi akwai wasu mutane guda biyu suna kira daga su zan tashi assalamu alaikum assalamu alaikum salam dan uwa dan Allah ka ji tsoron Allah ka je ka yi karatu sai ka dace mu yi tattaunawa dan Allah dan ai mu karatun mu ba yawa muke bukata ba albarkan shi muke so to amma ai bai yi ma amfani ba tun daga shi ka kasa kare shi wuce jami'a sai ya muna amfani to sai an dima so yake ya samu wata gaba sai ya zazzage ni ya gudu assalamu alaikum <laughs> wa alaikum assalam da muke magana sunana Muhammadu Sani Zaria kalla kallah malam Muhammad Sani Allah ya kare mana kai shi ya ah. ayyuka ya kokari to wallahi alhamdulillah sannu da zuwa kai kira ne shiri eh ai ai wancan wancan ya mu mamaki malam bai san bai san addini ba kwata-kwata bai kuma san ilimi ba gaskiya jahili to wallahi kuma ya dage sai ya kare shi tijjani ai laifin masu karatun ciki ne tunda sun gudu dole shi ya fito gaskiya ne to Allah ya rufa asiri amin Allah ya kyauta shi kenan sai a ci gaba Allah ya taimaka amin amin amin a karamka Allah jazakumullahu khair kaga yana ta kira ko Allah sun cutar da kai sun baka bata sannan ba su baka ilimin kara batan ba ni ba ta kaifa ni nake ba don allah ka je kai karatu allah tuzarta su prof ka ji ka ji wai ruya a ina ganin zan tashi wannan shine halka na biyu wannan shine halka na biyu insha Allahu idan Allah kai mu gobe za mu dai zuwa ga halka na uku haka dai za mu ta yi abubuwan da muke tuhuma cikin salatul fatih ne ma ugulika har dai yanzu ba wanda ya kara guda ɗaya haka kuma gobe zan ƙara ka in Allah ya kai mu jibi ma zan ƙara kawani. wani ɗan uwa kuma kada ku manta da aikin da muke yi na ginin markazin tauhid kada ku manta da aikin da muke yi na ginin markazin tauhid yan uwa haƙuri ga wani ɗan ya kira assalamu alaikum to wani ɗan ya kira yanzu shi yasa dai a gurguje yan uwa kada ku manta da <laughs> kai Allah dai za mu dace ka turo min da message wai na gani wai wallahi mun fi ƙarfinka <laughs> gaskiya kubba karfi na ɗabbas kubba karfi na ɗan ɗariƙa assalamu alaikum malam yusuf ga gida na na ga kiranka eh, wannan da ke so ya kare ka dole-dole <laughs> na'am babu hujja kuma to wallahi mun nuna masa dai ya ya gane to kai almajiri tun farawa ka ce ruwiya duk wani almajiri ya cika ya san kamar ruwiya daga fashi duk almajiri da suka ta hadisi ya san kamar gani ka baro ta to wallahi mun nuna masa ma ya ya yadda musu buga ke so su zo a ai ba za su zo ba ai sun san kunya za su ji ai dole su bar wa'annan da su nuna bayani shi ai ba su taba zuwa ba saboda sun san in suka zo kunya za su ji da malam muna roƙo Allah kiyaye ka amin amin amin na gode mun gode mun gode na'am jazakumullahu khairan jazakumullahu khairan wallahi ya goma ya amin na gode na gode shukran to yan uwa kamar yadda nake gaya muku afuwan na Allah shi yasa dai ku yi haƙuri dai akwai ginin markazin tauhid na so in sa shi mu ga yadda ginin ya kai na so na sa shi mu ga yadda ginin ya kai ku yi haƙuri na so in sa ginin markazin shi ne aikin dbc da aka yi to alhamdulillah an gama dbc masu aiki sun dawo sun ɗauki aiki gadan-gadan wannan aikin da kuke gani abin da zai ba ku mamaki aiki ne na kwana ɗaya amma jibi wani wajen tuni an kai shilinta ka gani wato alhamdulillah kamar yadda kuke gani tsaya mu shiga gidan liman ɗin mu gani ku gane wa ku halin da yake ciki yawwa to kun ga alhamdulillah nan shi ne gidan liman kutan inda za a dinga saukan maluma yanzu nan kaga nan falo ne nan kusan kofa shigowa falon ne haka idan ga shigo ga wani katon falo da aka yi kamar yadda kuke gani shi nan nan tagogi biyu aka yi masa nan bangaren nan ma aka yi taga nan ma aka yi taga kusan wannan falon taga hudu ce saboda a samu shan iska sosai to nan kuma nan kuma sai aka yi ɗaki wato nan falo ne ƙato da kuma ɗaki kun ga ɗakin nan babba alhamdulillah eh gashi nan kun gani nan ɗakin ne to a jikin ɗakin kuma sai aka fitar da ban ɗaki ka gan shi gashi nan ban ɗaki ne babba yan uwa allah ya saka muku da alkhairi da wannan gudunmawa da kuke bayarwa ta yadda za a ɗaukaka addinin allah yan uwa salamu alaikum barka dai ba gajiya alhamdulillah masha allah yawa masha allah nan kuma wani falo ne e, shi kuma ta inda na shigo din nan shine ɗakin shine abin ɗinsa kagan ka shigo taka to falon kenan nan falo na biyu kenan a gidan za ku ga akwai falika guda biyu to a wannan falon shi kuma shi kuma ga ga kicin nan ban ɗaki ne ka san duk inda aka yi gida sai ka yi wajen da za a ɗan dinga wato yi wa ciki hidima to nan ne kicin ke kun ga nan kicin nan wata kofa ne exit ta fita kicin sannan kuma nan na'am yan uwa wato abin da zai dan baku takaici shine wallahi duk lokacin da aka samu malama na sunna sun zo musamman a garuruwa za ka inda za su kama wato an kai su hotel hotel ake kai su kuma hotel ɗin dole idan aka shiga za ka ga abin da bai kamata a gani ba a matsayin malami wanda ya karanta abubuwa da shari'a ta umarta mutum ya kame to a je a kai shi gurin da dole sai ya ga wani abu da bai kamata ya gani ba na rashin tarbiyya na baɗala ko na kai kawowan mata amma idan aka samu aka samu wajen sauka na malama duk malamin da ya zo daga gane yake watakila daga benin yake kwatano ko kuma nijar ko ina ne haka akwai malaman da suka zo mun kakkashe kuɗi gurin samun hotel sai ka ji hotel ɗaya dubu ashirin da biyar dubu talatin wato wannan ma wai ba irin wa'annan manya-manyan ba kenan eh, to kaga idan akwai gurin da za a sauki malami shikenan ba mu da buƙatar kashe wannan kuɗin ma ya aikin masallaci da wannan kuɗin shi yasa yan uwa dai ga account number na Rabi'u Sani haka dai wannan aikin yake ta kankama kuma yanzu gaskiya aiki ya tsaya cak saboda muna da buƙatar kuɗi muna da buƙatar kuɗi idan kuma akwai wanda yake da dama zai sai mana bulo bulo kawai muke da bukata yanzu duk da yake akwai kuɗin siyan minti shi ma amma dai muna da buƙatar bulo yanzu haka in bulo za ka bamu fa ni'ima in bulo za ka kawo to ga numba nan zan ma bayanin ta aka sai ka rubuta ta in ka tuntuɓe ni sai in haɗa ka da malam kakisu yana kano sai ka faɗi lokaci ka kai mana bulo numba ta dai mai 07068689888 ta wasan ne ake min magana in kai mun zan san yadda za a yi ma isu a turo ma numba wayan malam kakisu ka kai mana bulo in kuma kuɗi ne kake da niyyar ka sa ga account number nan. aiki ya tsaya muna da buƙatar bulo yanzu eh, muna da buƙatar bulo yanzu shine ya tsayin mana da aiki bulo muke da buƙata yan uwa ku taimaka ga account number nan, na 0032184451 Rabi sani unity bank taimaka dukkan wanda ya taimaka shi ma allah ya taimake shi annabi sallallahu alaihi yana faɗi cikin hadisi yace man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna duk wanda ya gina wa Allah masallaci Allah zai gina masa gida a cikin aljanna lalle yan uwa kakkan mi kasa a gwiwa masu taimaka kuma Allah ya saka musu da alkhairi wanda kuma suke da niyyar taimakawa Allah bai hore musu ba Allah ya hore musu subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk